السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi sha ɗaya ga watan dulkaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da sha uku ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na ɗari biyu da da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bin al-hajjaj allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki ya gafarta mashi idan yan uwa ba su manta ba har zuwa yanzu muna na ƙarƙashin kitabu tahara littafin da ke bayani a kan tsarki kuma mun shiga babu sifatil wudu'i wa kamalihi babin da ke bayani akan siffan yanda alwala take da kuma bayyana yanda mutum zai alwala wannan alwala ta shi ta zama ta kammala cif ba tare da mishkila ko tangarɗa ba ita wannan alwala da za a bayyana mana siffanta ba alwalan wani ba ne illa alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wannan alwala ita kaɗai ce alola kamila duk wata alola da za ka yi ko za ka ga wani yayi ko wani zai koya ma in dai ba irin ta annabi ba ce ta wannan alola ba ta zance kakka ba kuma in ka yi ta allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba allah maɗaukin sarki ya taimake mu mun karanta ruwaye guda biyu dukkaninsu ruwayan umran wani bararren bawa ne na said na usman dan affan a inda ya bayyana mana yadda khalifan annabi na uku usman dan affan ya zauna yana karantar da al'umma yadda za su yi wannan ibada ta alola irin yadda ya ga mai gidan shi manzan allah ya yi Gami da falalan da ke ɗamfara da wannan alola ta annabi duk wannan daraja da muka karanta muka ji cewa wanda ya alwala kuma ya ibada iri kaza bayan wannan alola to ana son a gaya maka fa ba kowace alola ke da wannan falalan ba sai in ta annabi ce an gano wannan da kyau ko in ba ta annabi ba ko kayi ba ta da wannan falalar ba ta da wani matsayi gaba daya to alƙadi iya a cikin littafin shi mai suna ikmalul mu'lim sharhi ne na sahihu muslim a jiz'i na biyu shafi na takwas malamin yake cewa humran bunu aban alfarisi shi wannan humran ɗin da so da dama za ka ji yana yin ruwaya daga sayyidina usman cikakken sunan shi shine umranu dan aban kuma shi ma mutumin farisa ne maula amirul mu'minina usman ibn affan shi bararran bawa ne wanda sayyidina usman ya mallake shi a farko daga ƙarshe kuma ya intar da shi sai ya zama maula gare shi ma'ala ya ce wa kana min ya aini tamrin shi wannan umran yana daga cikin kamammun bayin da aka kamo su a yakin aini tamr min ba basiyatil iraqi wannan gari yana ɓangaren ɓangarori ne daga cikin karkaran ƙasan iraki lamma fataha khalid bin walidi fi khilafati abi bakar siddiq a lokacin da khalid ya jagoranci yaƙi ya jagoranci sojojin musulmi suka ce wannan yanki da yaƙi <clears throat> a zamanin khalifancin saidina abubakar sai ya kama bursunonin yaƙi cikin waɗannan bursunonin yaƙi to akwai umran ɗan aban alfarisi wa kana awwalu sabiyin kadimal madinati fi khilafati abi bakarin umran yana daga cikin bursunoni na farko-farko waɗanda <clears throat> aka shigo da su garin madina a lokacin khalifancin saidina abubakar ifta'ahu usmanu minal musayyibi bunu najaba she usman ya siya humran ɗan aban alfarisi a hannun musayyib ɗan najaba ƙala katada malan katada ya ce kana humranu yusalli khalfa usman shi humran bawa ne mai himma mai ƙwazo kuma mai yi da gaske domin lokacin da ya shigo garin madina sai mazai musulunta kuma ya sa himma da ƙwazo wajen koyon addini ya yi marmaza ya yi marmaza ya iya karatun alkur'ani har ya samu kaso mai yawa na haddan alkur'ani to sai ya zama duk sallan da sayyidina usman zai jagoranta to yana bayan shi fa'iza a sa'a fataha alaihi duk sanda aya ta shige ma usman ya lalibe ta ta ɓoye ya tuno ta ya manta yadda take nan da nan sai shi umran ɗan aban alfarisi sai yi ma sayyidina usman matashiya wa an zuhuri aka al-imam zuhuri yace anna humrana kana ya'dinu ala usman shi humran ladanin sayyidina usman ne kuma sakatare daga cikin sakatarorin da ya amince da su wanda suke shiga gida siyo isu gare shi wakila mala ya ce wasu malamai suka ce kana katibu usman shi wannan humran yana daga cikin na hannun dama sakatarorin saidina usman wa kana wafirul huruma inda abdulmalik shi umran yana da mutunci yana da daraja da fada aji a wajen sarki abdulmalik rawalahu jama'a an samu jama'a da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa sun yi karatu a wajen shi Malam ya ce haddasa an usman ya yi karatu a hannun usman wa mu'awiya wa huwa kalilul hadisi humran yana daga cikin waɗanda suke da hadisai 'yan kaɗan ƙala bunu umar sayyidina abdullahi ɗan umar ya ce kana ahadul ulama'il julla shi humran yana daga cikin malamai masu martaba rawa anhu kibaru tabi'ina bil والعراق wal an samu da yawa daga cikin manya-manyan tabi'ai sun yi karatu a hannun humran a hijaz da kuma iraki tsala umuruhu humran ya samu zarafi allah madaukin sarki ya ɗaga rayuwan shi ya daɗe a duniya wato wofiyar sanatan nif samanin ya rasu aƙalla yana da rayuwa yana da shekaru tamanin da wani abu waɗannan bayanai karanta tabakatu bin sa'ad a mujalladi na biyar shafi na 283 biyu da tamanin da uku da tarihul bukhari a jiz'i na uku shafi na takwas da tahazibul kamal a mujalladi na bakwai shafi na 301 uku da ɗaya allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin littafin al-mufhim lima ushkila min talkhisi kitabi muslim a jazi'in farko shafi na ɗari da shida, malamin ya kalli ɓangare daga cikin ɓangarorin wannan riwaya na hadisin da usman ya bayyana mana yanda annabi yake alola inda ya ce annabi ya wanke hannu salasa marratin so uku uku mahala ya ce huwa ta'adidul ghasalati la ta'adidul ghurafati kama zahaba ilaihi ba'dhum wannan wata magana ce wanda su da dama kuma ina tsammanin da yawa ma ba su an kare da abin da bala yake nufi ba da ya ce ya wanke hannun su uku uku ya ce ba kamfato ruwa so uku ba wankewa so uku kenan ya ɗibo ya zuba haka zai dirra so nawa so uku ba nawa ɗaya zai dirza hannun so nawa so uku ya ƙara ɗibowa ya dirdirje hannun so nawa so uku ya ƙara ɗibowa ya ƙara dirdirje hannun so nawa so uku ɗiba nawa aiki nawa kun gano wannan da kyau ku shine yake cewa huwa salat ghasalat ne sabunta wankin la ta'addidul ghurafati ba wai gharafat ɗiban ne yi so uku ba kama zahaba ilaihi ba'dhum kamar yadda wasu daga cikin malamai suke da fahimtar cewa ɗiba ne so uku walaysa bi shay'in Islam ya jirra lil gharafati fi hadha hadisi zikirin, zikrun bare yace saboda ɗibowa a maimaita diba so uku a cikin wannan hadisi ruwayan humran, daga sahabi Usman ɗan Affan ba ambaci haka ba wa inna ba ƙala, sai dai cewa yayi ghasala yadayhi thalatha marratin ya wanke hannayen su uku bai ce ghasala yadaihi bi salasi gharafatin ba kun gane abin da malai yake sai gaya mana Allah ya sa mu dace wal maqa'id da yace an zo an samu Usman a maqa'id yace ma'anan maka'id din nan shine dakakin shine rumfuna ko shaguna inda sayyidina Usman yake harkan kasuwancin shi wa mawadi'un kano ya ka'uduna alaiha waje ne wanda manya-manyan 'yan kasuwa suke zama suke tattaunawa wa kanar bi masjidi wajen yana daura da masallacin annabi ne shi sa lokacin da aka kira sallah sai na usman sai tara waɗannan 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati da jami'ai waɗanda ake gudanar da mulki da su sai yake ce masu ku zo in koya muku yadda annabi yake yin alola bayan da ya koya masu sai kuma ya gaya masu falalan alolar wa ƙauluhu a cin hadisin da ya ce salasan salasan tamassukan mala ya ce tamassakun bihish tamassaka bihish shafi'i al'imamun shafi'i ya yi riko da wannan riwaya fistihi babu tikirarin maskin ra'asi bima'in muta'addida cewa ya kamata ko ya halatta ko ya dace ko mutum ya samu dama da zai iya maimaita hatta shafan kanshi kal a aza'il maghsula yace kamar yanda ake wanke gabbai da ake wanke su da ruwa an gano wannan da kyau ko wa khalafahu fi zalika malikun wa abu hanifa amma akan wannan fatawa da wannan fahimta imamu malik imamu darul hijira da shi da abu hanifa fahimtansu ta saba ma fahimtan shafi mun gano wannan wa ra'aya suka yi fahimtan cewa anna hadhal laf mukhassasun wannan lafazi da ke cewa salasan salasan akwai lafazin da ya keɓance shi au ubattina bima warada min hadisi usman nafsuhu حيث ذكر أعضاء الوضوء مفضلا وقال فيها ثلاثا mashar ولم adadan. المسح الرأس عددا ما ليش وانا حديثي مبين دينشي shine wanda ya zo a cikin riwayan Usman shi wancan tawon ɗin kuskure ne shine haisu zakara a da'il wudu'i mufaddala yanda ya ware gaban alola ya faɗe su da cewa uku uku walam yazkur li masir ra'si adadan bai ambata ma shafan kai wani adadi ba walaysa fi shay'in min ahadith Usman as-sihah ba wani bayani da ya zo a cikin hadisan Usman wanda suka tabbata zakara annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masa'a ra'asahu salasan cewa annabi ya shafi kai sa uku sai suka ce wancan fahimta na al'imamu shafi'i akwai gyara a cikinta an gano wannan amma ɗaya daga cikin manyan malamai al'imam bin baz ya taɓa ba wani fatawa da haka wanda ya ci ala malam ni duk sanda na zo ni a lola, sai na ƙare a lolan tsaf sai shakka ta shige ni shin wai ma na shafi kai kuwa an gane to anan sai ce ka ƙara shafan so biyu har so uku sai ce ko ya yi haka gani yake zai dinga wasu wasi? ya ce to ka kara kanka a famfo ka jika shi duka yadda in wasu wasi ya kama kanka taba ka ji lema ya tafi ya kyale ka akwai wanda ya taba irin wannan tambaya da aka ce ne minar ra'asi kunnuwa suna ɗaukan hukuncin kai ne ma'ana wannan shine idan ka shafi kai da wannan danshin hannun naka za ka wuce ka shafi kunni sai ce shi wai ai danshin hannun bai isan shi sai ka ce to ka ƙara taɓo ruwa sai ka ƙara shafan kanka sai ka ƙara shafan kunnin daga baya sai ce shi har yanzu dai bai isan shi sai ka ce to ka ƙara taɓo ruwa ka ƙara shafan kan sai ka koma ka shafi kunninka yanzu ina tsammanin zai isa ko kunnun zomo ne koko so dai yanzu kaga a bisa wannan fatawan akwai malaman da suka bada inda uzuri zai kai ga ayi hasso nawa hasso uku Allah madaukin sarki ya samu dace babu fadlil wudu'i was salati aqibahu wannan babu zai mana bayani dangane da falalan alwala da kuma falalan yin sallah a bayan ƙare alwala kai tsaye duk alolan da kai kakka bari ta warware face ka samu aƙalla kayi na fila ko da raka a biyu ne an fahimci wannan da ke ko? limam muslim ya ce haddasana Kutaiba, ƙutaiba bin sa'idin wa usman bin muhammad bin abi shaiba وإسحاق بن إبراهيم الحنزلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام عن هشام بن أروى عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية من لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها أنا ديسي الإمام مسلم بن الحجاج يا سامي shi daga malamin shi Qutaybatu dan سعيد sannan ya same shi a makarantar usmanu dan muhammad dan abi shaiba da malamin shi ishaƙo dan ibrahim alhanzali waɗannan malamai na al'imam muslim su uku dukkaninsu sun karantar da shi wannan hadisi wallafzu lukutai ba amma lafazin da za mu karanta a nan lafazin hadisin da muslim ne ya ji daga makarantar malam otaibatu ɗan sa'id ƙala ya ce ishaku babban malamin otaiba al'imamu ishaq da ya tashi karantar da shi hadisin sai karantar da shi da lafazin a khabarana amma malam usmanu ɗan muhammadu ɗan Abishai ba. da ishaku ɗan ibrahima alhanzali sanda ishaku ya tashi karantar da su hadisin sai ce na jarirun an hisham bin urwa an abihi an Humrana maula usmana ya ce ya ji wannan hadisi daga Humran bararren bawan usman yace samitu usman ibn affan wa huwa bi fina'il masjid shi da kunni shi yaji usman dan affan a lokacin yana farfajiyar masallacin annabi faja'ahu almu'azzin a sanda ladan zo ya same shi indal asri a lokacin sallar la'asar fada'a bi wudu'in sayyidina usman bayan da aka sanar da shi lokacin sallah yayi sai ya sa a je a kawo mai ruwan alwala sun makala bayan da ya alwalan sai ya ce wallahi la'uhaddisan na kuma hadisan yanzu nan zan karantar da ku wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi banda akwai wata aya da ta zo a cikin littafin Allah ma haddastukum da ban karantar da ku wannan hadisin ba aya ce a cikin alkur'ani wacce ta jan kunni game da mutum ya san ilimi kuma ya ɓoye bai faɗa ba usman ya ce ba dan ba dan ba ba dan ita wannan ayin da take cikin littafin allah ba da ba ku ji wannan hadisi a bakina ba inni ito Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo ya ce na ji annabi yana cewa la ya tawabba'u rajulun muslimun babu wani mutum musulmi da zai zo ya alwala fa yuhsinul kuma a samu ya kyautata alulan nashi irin ta annabi fa yusalli salatan ya miƙe bayan wannan alwala ya samu ya nafila ko da raka'a biyu ne ko ya sallan farilla da wannan alwalan illa gafara Allahu lahu ma bainahu wa bainas salatin lati taliha face zunuban da yayi a kafin sallan da kuma sallan da za ta zo nan gaba face Allah madaukin sarki duk ya gafarta mai waɗannan zunuban an gane me yasa sayyidina Usman yace banda wannan ayan da ke littafin Allah da ba zan gaya muku ba domin kada mutane su shantake da wannan mutum yaje dinga dabka saban Allah shi ya bude kafa ya ta zuba tsiya ya tafi tsara iri-iri sai kuma ya zo sai alola ya fila ce an gafarta mai ta ya kasa fadawa cikin waɗanda Allah zai gafarta ma ya fake da wannan karatu na sayyidina Usman haka na faruwa mai yawa cikin alolan sai kai alolan ba irin ta annabi ba ko ka zo kai sallan ba irin ta annabi ba ko ya kasance akwai mummunan niyya da mummunan kulli a ranka wanda Allah bai karbe ka ba ko kayi wani abu can wanda ya fusata Allah wanda Allah madaukin sarki ba zai karɓi wannan ibada ba sakamakon shirka ko bid'a ta kafarta ka kai baka sani ba sai ka zo kan makale ma alula kaɗai da nafila raka bi bayan ta bayan kuma ga tarin zunubi kana ta yi usman yace dan kar mutane su shantake wallahi da ban faɗa ba amma aya kuma ta ce sai na faɗa sai faɗa kawai an gano wannan da kyau ko sai sa ba maganan shantakewa bane maganan himma ne idan ka kana aikata ayyukan sabo irin wannan kuma zuciyanka na ƙara natsar da ke da gamsar da ke abin da kake daidai ne ka koma ka tuhumi imaninka Allah ya kiyaye al-imam muslim yace haddathana abu quraib qala haddathana abu usama hawwala sanad qala haddathana zuhair ibn harb wa abu quraib qala haddathana waqi'un hawwala sanad حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة wannan riwaya al'imam muslim ya maimaito mana wannan isnadai ne aƙalla guda uku mabambanta da juna domin ya ƙara ƙarfafan ruwayan farko al-imam muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi abu kurai shi kuma malamin shi shine abu usama sai ce wani isnadin ma haka al-imam muslim ya samu hadisin daga malamin shi zuhair ibn harbin da ayyuba dan kuraibin su duka suka ce haddasa na waki'un ya ƙara maimaita wani isnadin ya ce na ibn abi umar shi kuma daga sufiyan su duka daga hisham da dai wannan isnadi kwaya daya mana hanyoyin gaba daya suna tikewa zuwa ga malami kwaya daya wa fi hazal hadis a cikin wannan hadisi na abi usama sayyidina usman yace fayyuhsinu wudu'ahu mutumin da zai irin wannan alwala to sai ya kyautata alolan ta zama kyakkyawa irin ta annabi summa yusallil maktuba sannan ya tabbatar da ya sallan farilla da ita bayan kayi nafila bayanta to ya kasance kuma ta yi tazarce har zuwa ga sallan farilla kaga ziyada kenan ko ziyadatu sika makabula Allah ya sa mu dace kaga kenan wannan riwaya ta zama mu mufassara akan wancan riwaya da ta zo mai mujmala aka ce sai yi sallah wace irin sallah sai wannan ruwaya ta ce sallan farilla shi sa ba ka iya fahimtar nassi yadda yake sai ka tattaro kanin nassin duka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce wa na zuhair bin harbin Kala haddasa na yaqub bin ibrahima Kala haddasa na abi an salihin Kala bin shahabin walakin urwatu yuhaddithu an humrana أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال أروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون وانا حديث الإمام مسلم يا ساموش لغا مالمين شي زحير بن حرب shi kuma daga nashi malamin yaqubu ɗan ibrahim daga abu salihin qala ibn shahab ibn shahab az-zuhri yace walakin urwatu yuhaddisu an humran shi urwa yana cewa humran ne ya karantar da su cewa annahu qala yace falamma wabba Usmanu qala yayin da Usmanu ya kare alwallan shi ya yace wallahi lau haddisannakum hadisan lallai yanzu ko zan karantar da ku wani hadisi wallahi laula ayatun fi kitabillah ina maku rantsuwa da Allah banda akwai wata aya cikin littafin Allah ma haddastukumuhu da ban karantar da ku wannan hadisin ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usman ya ce na ji annabi ya ƙolo yana cewa la ya tawabba'u rajulun babu mutumin da zai zo ya yi alwala fa yi husinu zo'ahu ya tsaya ya kyautata alulan nashi tsab sun mai salli salata sannan ya miƙe ya sallaci wata salla illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salatin lati taliha face zango na lokaci da ke tsakanin wannan sallah da kuma wancan sallah an gafarta mai duk abin da ya wakana a tsakankaninsu Kala urwa malam urwa mai ruwaya yace ce, al'ayatu, ita wannan ayan da take jan kunnun Usman da shi da ire-iren shi da suka san ilimi ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna kaga waɗanda suke ɓoye ilimin da muka saukar min albayyinati mun yi ma al'umma mu bayani ƙarara su sun san wannan bayanin saboda son kai saboda ƙyashi saboda hassada saboda kasala saboda ganda su tattara wannan ilimi su ɓoye ma al'umma walhuda mun saukar da shirya madadin a watsa a yada kowa ya samu ka zo ka yi ƙoƙari ka yi ma shiryar Allah da ya saukar cikin alkur'ani ko shiryar manzan Allah da ya karanta cikin ingantattun hadisai karka masa kafan ungulu mun gane mun saukar da bayani wal huda min ba'd ma bayyana lin nas fil kitabi mun yi bayanin wannan dalla dalla cikin littafi ulaika yal'anuhumullahu masu wannan aiki Allah ya tsine masa albarka wa yal'anuhumul la'inun kuma duk wani mai tsinuwa ma ya tsine masa albarka ma'ana wannan shine duk lokacin da zaka tsine ma wani abu ko zaka tsine ma wani to kafin kai tsinuwa ka fara tsinewa malaman da suka san gaskiya suka ɓoye an gane wannan da kyau ko min ba'd ma bayyanahu lin fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai fa wanda suka tuba sai gyara taɓargazan da suka yi a baya ina fatan mun gano wannan da kyau da wannan ne malamai suke cewa wajibi ne duk wani wanda ya cancanta ya karantar bai karantar ba to ya shiga uku domin ita wannan riga ta malanta kowane ƙazami ma yana ta ya sa ta to idan malaman arziki suka ƙi miƙewa su karantar da abin da ya dace maɓannata suka yi ɓanna a cikin addinin Allah ranar kiyama waɗannan malaman ba za su tsira ba Allah ya kiyaye al-imam muslim yace haddathana abdul hamid haddathana abd wa hajjaj ibn shair kilahuma an abil walid قال عبد قال عبد بن حميد حدثني أبو الوليد Sa'id, إسحاق بن سعيد Sa'id, أمر بن سعيد بن أبي بن العاص عن أبيه عن <clears throat> قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة lima qabla min az-zunubi ma lam kabiratan wa zalika dahara kullahu wannan hadisi muslim ya same shi daga malamin shi Abdu ibn da kuma malamin shi hajjaj Bun sha'ir su duka daga nasu malamin abul walid shi kuma Abdu dan humayd yace haddathani abul walidi qala haddathana ishaq bun sa'id bun amr bun sa'id bun al af yace babana ya karantar da ni shi kuma daga nashi baban yace kuntu inda usmana yace wata rana muna tare da sayyidina usman fada'a bi tahurin sayyidina usman yasa aka kawo mai ruwan alwala faqala sai usman ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo na ji annabi yana cewa ma mimri'in musulmin babu wani mutum musulmi ta haduruhu salatu maktubatun wanda sallan faralla za ta zo fa yi aha, ya miƙe zai wannan sallan faralla, sai ya tsayaye alola kuma ya kyautata wannan alwalan wa khushu'aha in ya miƙe sallan a tsaye sanda yake ganawa da Allah yana cike da khushu'i wa ruku'aha ya cika ruku'un ta yanda annabi yayi kuma yanda ya karantar illa kanat kaffaratan lima qablaha face sai wannan sallah ta cika waɗannan ƙa'idoji ta zame mai kaffara na duk wani zunubi da duk wani taɓargaza wanda ya yi su kafin zuwa yi wannan sallah mina zunubi na laifuffukan da ya yi malam yi uti kabiratan muddin da ya babban zunubi kamar zina ko luwaɗi ko shan giya ko shirka ko sata ko maɗugo ko dai ɗaya daga cikin manyan zunubai irin su ƙarya irin su gulma irin su annamimanci irin su saba alkawari cin amana da dai sauran waɗannan laifuka waɗannan irin zunubi ne sallah da alula ba sa kankare waɗannan zunuban yan zunubai ne kawai da kai ma baka san kana yin su ba wanda idan suka taro sai zama ma mutum matsala kamar kirare ne ana aje ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai kona gari an gano wannan da kyau ko to irin waɗannan ƙayanan zunubai kana rena su kana ganin ba komi suke ba suna nan suna taruwa suna taruwa sai su zaunar da kai a jahannama baka sani ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa zalika dahar kullahu kuma wannan ce wai yau ko gobe ko jibi ne kadai a bonus ne na har abada ba irin bonus din da ake baku a waya ne yau dara a ce wai shikenan an baka bonus na kwana bakwai in baka ci ba su kwashi wannan zalunci ne kuma wannan renin wayo ne wannan an nuna muku ba ku da yanci ku yan Najeriya kamfanonin waya suna zaluntanku ku kira waɗanda suke wakilanku ne sanatocinku da 'yan majalisunku ku gaya masu baku ku yadda ba a ba ku bonus lalle ko kuma dole a rage wannan abin da ake mako domin ƙasashen waje da suke amfani da waya sun fi ko'ina a raha, mu kuma na cikin tsada muke an ce in kasa ɗari kaza za a baka bonus kaza haka ne sai kuma a ce a kwana uku ko a ce a wannan yinin ko ka sa kuɗinka ka siya data wasu a ce wai wata ɗaya a yana ke irin wannan iskancin jama'a mun gano wannan da ko lasis lasisin da aka baku kuma an ce na wata daya ne dan me kuɗi na aljihunka wani zai zo yana maka tasarrufi da shi ya kamata in ka sai data sai ran da ka gama amfani da shi an gano wannan in ka sai credit aka sa maka sai ran da ka gama ba wani dalili a iyakance maka wannan ba daidai bane ne wajibi ne ku gaya ma sanatocinku da 'yan majalisunku su saki doka a cire waɗannan abubuwan su kuma idan kamfanonin nan suna da hikima da wayo in suka ji wannan sai su maza sai su janye wannan kuma za ku ga mutane gaba ɗaya sun taron muku ana wani abin ko ba yi a ce za a baka bonus na wani kuɗi ka sa daga lokaci kawai ka zama mahaukaci kai ta laliban nambobin waya da za ka kira don ka cinye bonus saboda ne ba ka da yanci ka zama bawan masu kamfanin waya a na ke haka wannan bonus ɗin ba daidai ba ne kuma suna wannan ne saboda ai gogoriyar sa kati wani irin hikima ne na kasuwanci suke yi ku sauwaƙa wa mutane ku ga inda mutane za su zo kamata ya a ce su sauke farashin wayan an gane din naira ɗaya minti ɗaya shi kenan in gaza naira hamsin ka minti hamsin in gaza naira ɗari ka minti ɗari ba wani abu kowa sai zo ya ta yi yayi sai a ta magana tun da maganan kuke so a yi da yawa ku soke farashin ku gani za a yi ta yi amma kawai sai a mai da kai wani motsatsi kaga yarinya ta zama ta sakarya wai an ba ta pre-call cikin dare muddin a sai ga wani lokaci yayin madadin ta miƙe ga pre-call yana sauka daga sama Allah na cewa ina mai ibada ina mai roƙo ina mai ina mai duk gashi nan Allah yana nema yana biya manyan bayan Allah bukatun su a ta miƙe tana kiran saurayinta wai kuɗi na banza wai ka kato kawai sha biyun dare wai zai kira ka a waya wai yana da tambaya ne sai ka ce kai ba ka da hankali ne kawai bai da inda ya samu kuɗi ne sai wannan lokacin inda taimakon ku za a yi don me ba za a sa pre-call ɗin da safe ba an gano wannan ido na ganin ido su ga pre-call kuwa musamman waɗannan su ɗin Allah kaɗai sai kiran da za su ga wanda ta danna dannan waya yadda ka san ɗan aljani wa yana chatin Allah shirye ku to wannan bonus ɗin da Allah madaukin sarki ya bayar ad-dahru kulluhu mun gano na auna muku baina bonus ɗinku wa baina bonus ɗin Allah Allah shi taimake mu mala yace haddathana qutaybah ibn Sa'idin. وأحمد بن عبدة الضبعي قال حدثنا عبد العزيز وهو الداوردي عن زيد بن أسلم عن همران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء همران ne يا زوجا سيدنا wajen دروان الولا da sai usman ya karɓi ruwan ya alwala da shi sun makala sai usman ya ce inna na san ya ta haddasa na mutane sukan zauna su ta ba da labari an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi a hadisa la'adare ma hiya illa anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisan da ban sani ba daga annabin suka ji ko abin da yake sai ga maka kenan yace to amma ni irin nawa hadisin ba irin nasu bane ni na ga annabi ne tawadda mithla wudu'i hadha yayi alula irin alula na dinnan summa qala bayan da annabi ya alwalan sai ce man tawadda hakaza duk wanda ya alwala irin wacce nayi gufira lahu ma taqaddama min zambihi za gafarta mai zunuban shi da ya gabata wa kana salatuhu wa mushyuhu ila masjid nafila sai zama tafiya daga inda ya alulan zuwa masallaci da sallan da yayi sai zama ƙarin lada ne gare shi kadai ba ka da zunubi sai zama ƙarin lada an tara maka lada sai zama ƙari kan ƙari wa yake ƙari an gano wannan ta amma jama'a za a gaba abin da ya dame su da wannan su lura da wuri su taho masallaci da wuri su zo su samu su nafila da wuri duk wannan bai ɗara su da ƙasa ba ba abin da ya dame su duk wannan alherin da ake faɗa mutum ba zai rena kan shi ba wallahi al'azim sai ya gan shi a kabari ko ba ka san san da za ka mutu ba dan ina da yaqini in ka san san da zaka mutu inda zaka mutu nan wallahi ba ka wajen ba a ce lallai in ka je samar zaka mutu to wallahi sai dai akai ka ba dai zuwa samarin ne alama mutuwan ba to ba ka ba duk garin da kaji ji ya fara da sama to ba ka ba samarin zariya ba za ka ba samarin katab ba za ka ba sai da samaru samarin gusau za ka sai ta ina a idan muka fara ne eh. ya mun gano wani da kyau ku ai samar kwaya ɗaya ne ta zariya domin ta gusau ba a ce mata samar kaɗai sai dai samarin mai gusau ta ka a ce samarin an gani in ka san in ka ji eh akwai samar a garin ku ne Allah ya sa mu dace wa fi riwayati ibnu abda kun sa ko labari da aka wada cikin almara ne wani sarki ne malaman shi suka ce yalla bai mun gano akan doki zaka mutu sarkin nan gaba ɗaya sai dai hawa doki kaga idan sai ya hau doki zai mutu ko to ya daina ya je taro kaduna ya dawo a ranar juma'a ya kintsa zai fito ya je masallaci a sallan juma'a kuma shine liman yana hawa dokin kofa ya mutu lalle Allah ya nuna musu a bisa tsafinsu a ina zai mutu a kan doki amma na kofa kaga bokayen fir'auna da suka gano cewa wani jariri ne zai zama sanadiyyar gushewan mulkin oga sun kasa gano suna da siffa da komi na jaririn har jaririn ya zo aka rene shi a gidan kaji Allah ko? Allah wa mu ji tsoron Allah sai ka sa kudinka da kanka ka sai mota ta kashe ka ana wani ku bayi Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe wa fi riwayati ibnu abda A ataitu usmana fatawadda yace je wajen usman ne kwatsam sai lokacin sallah yayi ya dauko ruwa yayi alwala sai kuma ya karantar da mu wannan hadisin al ce muslim yace haddathana qutaybah ibn sa'id wa abubakar ibn abi shayba wa zuhairu ibn harb wal lafz li qutaybah wa abi bakr قالوا حدثنا وكيع an sufiyana an abin nadari an abi anasin anna usmana tawadda bi maqa'idin faqala ala urikum wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama summa tawadda salasan salasa wani hadisi al'imam ƙuteba ɗan sa'id ne malamin muslim a cikin hadisin da kuma abubakar ɗan abi shaiba da zuhair dan harbin wannan lafazin da za mu karanta na ƙutai batu ne da kuma abubakar suka ce su dubin malamin su wakiwu ya karanta da su daga sufiyan daga abun nadar an abi anasin anna usmana tawadda bil maqa'id cewa usman yayi alwala a wajen zaman su mun yi bayanin shi a baya ko faƙala ala ala urikum wudu'a rasulillah usman ya ce shin bana nuna muku yadda annabi yake alola ba sun matawabba a salatan salata sai miƙe ya alola shuɗi uku uku wadda da kutai batu fi riwayatihi kala kala sufiyano kala abun nadare an abe anasin kala wa inda rijalun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga cikin wannan riwaya yace sanda Usman yake faɗin wannan magana akwai sahaban annabi fololo kuma ba wanda ya mai musu don su ma haka suka ga annabi yana yin alolan shi za duk addinin da zaka yi kai irin na annabi ne in zai yiwu a ce sahabbai irin su Usman sirkai khalifofi musulmin farko duk addinin da za su yi suna cewa irin na annabi yau kana zaune sai wani namijin ƙato kawai sai zai raba ka da annabi ya haɗa ka da wasu jama'a anya ba kai ganganci ba a aje maka annabi gefe a haɗa ka da biyayyen wasu yanzu misali ko a duniya ne aka raba ka abota da shugaban ƙasa aka haɗa ka abota da ladanin ƙauye ba ƙware ka ba a duniyance a ce abokinka gwamna ne wanda yana ba wa kwangila akai akai sai a haɗa ka da wani ɗan ƙwadugo a raba ka da gwamna ba ƙware ka ba ko da kansila aka haɗa ka ba ƙware ka ba lantana waɗanda ake ƙoƙarin a haɗa ka da su basu ma kai haka ba in kada ko manzon Allah ba shi Allah yana aiko mai da sako dare da rana duk abin da za a yi in dai a wannan addinin ne ba wanda ya zo da shi sai wa in kuwa ka zo da wani abu ba ta hannun manzan Allah ba sunan wannan abin kafirci sunan shi bida'a sunan shi ƙarya na hannun annabi ne gaskiya duk wani abu inda sunan shi addini to manzan Allah ne zo da shi sai aka ce aka aji annabi ka ɗauki wani sai ka ce shi kuma waye ba shi ya kawo kawai ƙara maka tsawon isnadi ka ce daga wani daga wani daga annabi wani daga tafi kai tsaye a musulunci dama akwai irin wannan biye-biyen ne duk wannan abin da fa ya fama mutanen nan ko shine ba su karatun ilimin da ya kamata su iya magana addini ba shine ba su karatun hadisi ba kuma ba su san alkur'ani ba sun je sun karanta fiqhu wa usuluhu idan aka bar su da hadisai ko bayan da za su yi da su to dole ne a zo da gora a maki hadisi in an tabbatar da ya suma sai a zo da abin da yake ba hadisi ba ce mutane su bauta ma Allah da abin da Allah bai aiko kowa da shi ba jama'a kuna gano wannan idan bin wannan gaskiya ne to shi bin hadisi shi ya sunan shi bayan nan nan mun karanta ɗan fodiyo yana cewa mai. idan aka ce ga hadisi daga annabi ya ce la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan mazhabi ga mazhabin kowa ya ce shari'a ke kiran shi kuma duk wanda inda dai musulmi ne shi dole ya bi kuma shi ma ɗan bodiyan za a zage shi sai mu ji Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam muslim yace na abu kuraibin muhammad buna ala'i wa Ishaku buna ibrahima jami'an an waki'in qala abu kuraibin حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت عمران بن أبانا قال كنت أضع لأثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند انصرافه من صلاتنا هذه قال مسأر أراها الأثر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فوالله ورسوله أعلم فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمسة إلا كانت كفارات لما بينهما وانا ديسا لما مسلم ياسا ميش دي غمال ميش أبو كريب محمد الآن علائي لإسحاق ابن إبراهيم su duka daga malaminsu wake ƙala abu kureb malam kureb ya ce malam waki'u ya karantar da mu daga mis'ar an jami ibn shaddadin abi sakhara ƙala shi kuma ya ce samitu humrana ibn abana ya ce ya ji humran ɗan aban ya ce kuntu a li usmana tahurahu ya ce na kasance ina aje ma usman ruwan alolan shi fama a ta alaihi yawmun illa wa huwa yufidu alaihi nutfatan ya ce babu wani yini da zai zo face sai usman yi mafarki wa ƙala usman na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi ya karantar da mu indan sirafina min salatina hazihi yayin da muka kare sallah irin wannan qala mis'aru malam mis'ar yace ura al asra ina tsammanin sallar la'asar ne qala yace ma adari uhaddisukum bi shay'in aw askutu yace ban san ba shin in karantar da ku ko ma in yi shiru annabi yake gaya masahabbai habbai qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah in kana khairan fahaddisna in alkhairi ne ka karantar da mu wa in kana ghaira zalika in kuma ba alkhairi bane fallahu wa rasuluhu a'lamu to Allah da manzon shi sune dai mafiya sani qala ma min muslimin annabi yace babu wani musulmin da ya tatahharu zai zo ya alwala fayutimmu tuhura ya cika alulan shi da kyau allazi kataballahu alaihi wanda Allah ya umarce shi da yin alolan fa yusalli hadhihi salawatil khamsa ya miƙe waɗannan salloli biyar illa kanat kaffaratin lima bainaha face wannan sallah ta zame mai kaffara na abin da ke tsakanin waɗannan salloli da yayi jama'a mun gano wannan da kyau ko kaga a cikin ruwaya sai ga kamar ruwaya ɗaya ne amma ana tafiya sai ga ji wasu kalmomi da wasu lafuzza da kuma a hadisin baya babu sannan kuma kana jin bambancin hanyoyi Allah madaukin sarki ya sa mu dace muslim yace haddathana ubaydullah ibn muazin qala haddathana abi hawwala sanad qala haddathana muhammad ibn al-musanna wa ibn bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت همران بن أبانا يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى man a tammal wudu'a kama amaran lawu ta'ala fassalawatul maktubat kaffaratun lima bainahunna haza hadisu bin mu'azin walaysa fi hadisu gundar fi imarati bishirin wala dhikrul maktubat Wani hadisi al-imam muslim ya same shi daga malamin shi ne ubaidullahi dan mu'az ya ce mahaifin shi mu'az ya karantar da shi sai muslim ya ƙara kawo wani isnadi ya ce muhammadu ɗan musanna da ibnu basharin bi sun karantar da shi suka ce muhammadu ɗan jafar ya karantar da su wannan hadisi su ma su duka biyun suka ce malan shu'uba ya karantar da su daga jami'u ɗan shaddad ya ce samitu humran ibn aban yuhaddisu aba burda yace yaji humran yana karantar da abu burda wannan hadisi fi hazal masjidi a cikin wannan masallaci fi imarati bishirin a lokacin gwamna bishiru anna usman ibn affana qala yace lalle usman dan affan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man atammal wudu'a duk mutumin da ya alola ya cika ta da kyau kama a amarahu Allah kama yadda Allah ya umarce shi fasalawatul maktubatu kaffaratun na bainahunna sallolin farlai to suna biyu suna kankare ma bawa dukkanin zunubai wanda ya yi su a tsakani haza hadisu Ibn mu'azin wannan shine riwayan ibnu mu'az walaysa fi hadisu gundar amma a cikin riwayan gundar babu fi imarati bishirin babu magana cewa a lokacin gwamna bishir wala zikirul maktubat kuma a ruwayan ba ambace cewa sallolin farlai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-imam muslim ce haddathana harun bin sa'id al ƙala qala haddathana ibn Wahabin, ƙala. wa ne makarama bin bukair an abehe, an humrana maula usmana qala توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا sun maƙala ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawabba'a fa ahsana alwudu'a thumma qala man tawabba'a hakaza thumma kharaja ila almasjid la yanhazuhu illa as-salatu غفر له ما خلا من ذنبه وانا ديسي همران dan affan yake cewa wata rana sayyidina usman ya yi alola wudu'an hasanan kyakkyawar alola sun maƙala sai usman ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga annabi da idona tawadda'a ya yi alola fa'ahasanar wudu'a sai kyautata alolan nashi sun maƙala daga nan sai ce man tawadda'a haka za duk wanda ya alwala irin wannan sun makaraja ilal masjidi sannan ya taka zuwa masallaci layan hazuhu illa salatu ba abin da ya da shi daga gidan shi sai zuwa wannan sallan gofira lahu ma khala zambihi duk zunuban da ya a baya to an gafarta mai su baki daya jama'a kun ji alherin musulunci ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da shi باليت وحدثني أبو طاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن أمر بن الحارث عن أمر بن أبي عن أمر ابن الحارث قال هكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن عمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في مسجد gafarallahu lahu zunubuhu wannan hadisi yana da matukan muhimmancin mu tsaya mu karanta shi a natsatsaf to amma ga lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya raya mu zuwa karatu na gaba za mu zo za mu karanta shi wannan hadisi sai ko mu ji sharhi da malamai suka yi mana dangane da wannan hadisin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum